اقرأ وربك الأكرم ya kai wannan manzo ka karanta abin da Allah yake maka wahayi ubangijinka mafi karamci wanda babu mai karamcin da ya kai karamcinsa shi mai yawan bayarwa ne da yawan kyauta